Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da Farfesa Buba na Maiwa game da kifar da gwamnatin Muhammad Bazum da kuma matsalolin tsaro da yankin ke fama da su. sannan za ku je yadda 'yan Nijar mazauna ƙasar Ghana ke mai da martani game da juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin bazum. Bayan haka za ku ji cewa wasu dattawa a ƙarƙashin ƙungiyar haɗa kan Arewa sun ce sanya amintattun mutane da za su jagoranci raba tallafin rage radadin cire tallafin man fetur a najeriya na da mahimmanci sosai za kuma mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sulalamido bayan da kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta wanke shi daga zargin ɓadda sawun kuɗi naira miliyan 700 a lokacin da yake gwamna tsawon shekaru takwas amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Wasu gungun sojoji sun yi ikirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar a jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki. Sanarwar tashi ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci. abdulrahman ya ce an dakatar da dukkan hukumomin jamhuriyar haka kuma an rufe kan iyakokin kasar yayin da kuma aka saka dokar hana fita a fadin kasar kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa sojojin sun yi gargadi kan shigar kasashen waje kana kuma suka ce za su mutunta tare da tabbatar da tsaron lafiyar bazum an sami rahotannin hare-haren ta'addanci sama da 1,800 a yankin afirka ta yamma a cikin watanni shida na farkon shekara waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu hudu da ɗari shida tare da ta'azzara buƙatar ayyukan jin ƙai haka kuma wani babban jami'in yanki ya ce wannan kaso kalilan ne na munanan tasirin rashin tsaro umar ture ya shaidawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ranar talata cewa mutane rabin miliyan a cikin ƙasashe goma sha biyar na nahiyar wato na kungiyar haɓaka tattalin arzikin yammacin afirka wato ecowas 'yan gudun hijira ne kuma kusan miliyan shida da dubu ɗari biyu an raba su da muhallansu ya ce idan har ba a kai ɗaukin gaggawa na ƙasa da ƙasa ba ga mutane miliyan talatin da ecowas su tantance da cewar suna da buƙatar abinci a halin yanzu adadin masu buƙatar zai ƙaru zuwa miliyan arba'in da biyu a ƙarshen wata mai zuwa. hare-haren bamamai da rasha ke kaiwa na yin wato na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na ukraine da kuma kayan katsi da kef ke jigilar su zuwa kasashe masu fama da talauci a jiya laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari yayin wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ba sabon ba a kan ukraine a cewar hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco tun lokacin da aka fara yakin a watan fabrairun shekara ta 2022 an lalata akalla wuraren al'adun ukraine 274 ciki har da wuraren ibada ɗari da goma sha bakwai. ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada ba wuraren yaƙi ba in ji nihal sad daraktar ƙungiyar haɗin kai ta majalisar ɗinkin duniya a jawabin ta ga majalisar sai dai dimitri polyansky mataimakin jakadan dindindin na majalisar ɗinkin duniya na rasha ya ce gwamnatin shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky na gudanar da wani kamfe na ruguza tsarin addini a ukraine madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na safe yau Kun ji fashin baki da mai sharhi kan lamarin siyasa Farfesa Buba na mai wayayi game da hamɓarar da gwamnatin shugaban Nijar Muhammad Bazum a jiya Laraba. A ci gaban tattaunawarsu da Grace Alheri Abdu ya dasa a inda ya tsaya game da matsalolin tsaro da Nijar ke fuskanta da kuma yadda gwamnatin Bazum ta tunkare su. Yammacin ƙasar Nijar ba kwanciyar hankali sam sam sam sam babu mutane suna noma aka zo ake koran su ana to profesa wannan batun matsalar tsaro dinnan wata matsala ce da ake fama da ita ba a jamhuriyar Nijar din nan kadai ba amma dukan kasashen da suke yankin tafkin cajin nan kai sanin ka ne wannan kana ganin eh, su jami'an nan sun yi gajen hakuri ne ko kuma za a ce sun yi riga malam masallaci ne ba su ba shi dama dan lokaci su ga ko zai iya shawo kan wannan matsala ko babu ba. birsa Alheri abudu yau ina gaya miki cewa da a jamhuriyar Nijar ta yanayin tsaro jami'an tsaron mu ma sam an kwace abin daga hannunsu an mika ma jami'an tsaro waɗanda ke zaune cikin kasashen da baki ne ƙasar Faranshi da ƙasar Jamus da ƙasar eh, Italiya. Wato cewa da an mai da sozawa mu runduna sozawa mu baya wato ba a ba su kayan aiki inda ana ba su kayan aiki kamar yadda ya kamata da ina ganin cewa da ko da ba su yi da yanayin ta'addanci ba a jamhuriyar Nijar da sun kawo sauki a ciki. To mun gani kuma a wani zamani inda ya zamanto hamma jarin da ake zuba masu wa'annan jami'an tsaron mutane su kai rubuta ciki da wa'annan kudaden sai a je a kashe su. Lalle jami'an tsaron Nijar sun yi kokari irin nasu irin nasu sun yi kokari. To amma a siyasance ne abba su ba wata rana suna faɗi ba su ce sai ga su za su tai sai a ce musu ba a ba su umarni a ce su ta ba. su je su yaki wannan wannan ɗan ta'adda har ya zamanto wancan abin da ake a gabashin eh, Niger wato cewa da gabas ta eh, ta arewa ta Najeriya a cikin kogin Chad yau ya kaje aka ɗauka can wajen hankali ya ɗan kwanta a jamhuriyar Nijar da ya ɗan kwanta bai kwanta ba duk amma ya ɗan kwanta ba kamar yadda ake ba a Najeriya ko kuma a cikin Chad eh, amma ya ɗan kwanta kamar yadda ɗan kwanta a cikin ƙasar Kamaru wannan sun yi kokari su zawan to amma inda aka ce su 'yan siyasa wato ma'ikanta na Nijar suna sauraron irin abin da su so zawo nan ke faɗa musu tunda su so zawo ƙanana suna faɗi ba yaushe ne a ce soja ziyana bakin daga kuma a ce wai kalatin shi abin da za ya ci gori ba ce mun gani wannan duka bidiyo mun gani duka wannan yana yana cin gori ba yana faɗi shine abincin su to kana ganin da ma'aikata sun bi haka da sun ciwo kan abin ya yi sauki ko kakan to kana ganin wannan matakin da jami'an sojojin nan suka ɗauka zai shawo kan matsalolin da suka zayyana a matsayin dalilin yin wannan juyin mulkin kuma yaya kake ganin ina makomar harkar dimokuraɗiyya. lallai shi juyin mulki na soja idan aka yi shi komas baya ne a demokrasiya to amma demokrasiya in ba ta kawo tsaro ba ta kawo eh, zaman lahiya cikin kasa kuma ba ta kawo talaka ya wadata ina amfanin wannan demokrasiya na ɗaya kenan abin da muke fata dangane da tambayar ki ta farko mm. shine cewa wa'annan da suka yi wannan juyin mulkin ya zamanto sun ciyo kan abu ɗaya wato shine cewa da yanayin tsaro na Nijar tunda su ne soja kuma yanzu su suke da wuka su suke da nama su suke da jari su sa wanda ya kamata a wajen kamar yadda yan mali da yan burkina faso suke nan suna fama da wannan ta'addancin to muna fatan cewa da su kan kansu yanzu kai su kama abin da muhimmanci wato su ciwo kan wannan tsaron ana jin ɗan nijar fa wuri biyu ne suke jiran su wannan ma'i wannan eh, sojan da suka yi wannan juyin milki. wuri biyu ne suke jiran su shine tira na farko shine wajen tsaro dan Nijar ya kwanta ya tashi lahiya lau sauran ba zan tashi bane na biyu shine cewa adalci duk wanda ya zamanto ya yi rubuta ciki da dukiyar jama'a to wannan abin a maida su cikin baitul mali tunda an same su ne ba cikin hanyar gaskiya ba wannan abun biyu su ne 'yan Nijar ke jira da su idan suka yi kuskure wa'annan abun biyu ba su yi su ba to 'yan Nijar za su Allah wadai da su kuma za su juya musu baya. To ta fannin demokradiyya fa? Yanzu ta farkin demokrasiya yau dai idan aka ɗauka fiye da shekara talatin kenan muna cikin tafarkin demokrasiya lalle muna tashi muna faɗuwa muna tashi muna faɗuwa wannan kamar iya jinjiri ce jinjiri idan yana koyon tahiya to yana faɗuwa yana tashi har ya iya yau abin da muke so shine cewa ni dai a ra'ayina a ra'ayina yau mun ga rawar kowa cikin jam'iyyoyin siyasa mayya mayyan dai ba wanda ba mu ga rawar shi ba to a sake lalawa a bata ni in suna sauraron tawa duka wa'annan jam'iyyoyin siyasan kamar yadda muka ga ana yi a Najeriya a rushe su Allah shi sabbin jam'iyyoyin siyasa su zo. To ya kake ganin jam'iyyoyin siyasan kamar abin kasuwanci bari in je in kirkiro jam'iyyar siyasa tun ni ban samu riba waɗansu ko ma 'yan majalisa ba su da na eh, eh, kwansaye ba su da mm. na ƙananan hukumomi ba su da su wato a bisa takarda ne kawai jam'iyyun siyasar nasu to wa'annan duka ya kamata a kawo gyaran huska gare su to ina kake ganin ya kake ganin makomashi shugaba bazum da kuma jami'an su da mukarabansa ni idan aka tambaye ni shugaba bazum ina mishi garkuwa sosai saboda na san mutum ne wanda baya da keta a cikin zuciyar shi mutum ne wanda idan ma an yi wani lalan aiki a jamhuriyar Nijar to ba shi bane bawan Allah ne shi mutum ne wanda ya zamanto idan aka je aka diba ba shi bane an ba shi umarni ya yi saboda na ga muku can farko na ce mutum ne mai ladabi da biyayya ba shi bane ya ɗauko hanya wadda ya zamanto hanya ce ta kwarai ta hudda Nijar daga cikin irin halin kakan da nake yi saboda mutum ne shi idan ka gaya mishi ka ce mishi wannan abun bai yi ba to yana yana sauraron abin da kake faɗi ba kamar o'o ba tsohon shugaban eh, ƙasa Muhammadu Isu Muhammadu Isu shi ya ɗauki shi ya fi kowa sani amma shi wannan yana saurare kenan da abin da aka yi na aikin sha a jamhuriyar Nijar idan aka je aka diba ba a tar da hannun bazuma ni ina mishi karkuwa Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Jama'a da dama ne suka yi zanga-zanga a gaban babban bankin kasar Iraki a birnin Bagadaza yayin da masu banki suka yi kira da ɗauki matakai a hukumance domin dakile hauhawar farashin canjin dala. wannan matakin na jiya laraba ya zo ne bayan da amurka ta saka wasu bankunan iraki goma sha hudu cikin jerin sunayen waɗanda ta kakaba takunkumi a cikin kwanaki biyu da suka gabata farashin canjin dalar amurka ya tashi daga dinari 1,470 zuwa dinari 1,570 a kowace dala bayan amurka ta sanya bankunan iraki goma sha hudu masu zaman kansu cikin bankunan da aka haramta musu mu'amala da dalar amurka ma'aikatar baitulmalin amurka da babban bankin tarayya na new york ne suka sanya haramcin a ranar 19 ga watan yuli kamar yadda jaridar wall street journal ta fara bayar da rahoton a ƙarshe hare-haren bama-bamai da rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na ukraine da kuma kayan hatsi da ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci a jiya laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ba sabon ba a ukraine a cewar hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco tun lokacin da aka fara yakin a watan fabrairun shekara ta 2022 an lalata akalla wuraren al'adun ukraine 274 ciki har da wuraren ibada 117 ya kamata ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada ba wuraren yaƙi ba in ji ni Nihal sa daraktar ƙungiyar haɗin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabin taga majalisar. Sai dai Dmitry Polyansky, mataimakin jakadan dindindin na Majalisar Ɗinkin Duniya na Rasha, ya ce gwamnatin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky na gudanar da wani kamfe na ruguza tsarin addini a Ukraine. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Al'ummar kasar Nijar da ke zama Ghana sun yi Allah wale da juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar ɗin. Suna ganin wannan tamkar mai da hannun agogo baya ne a fannin dimokuraɗiyya. Sannan su ma masana harkokin siyasa sun bayyana matakan da ya kamata a ɗauka don daƙila aukuwar hakan a ƙasashen Afirka a nan gaba. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Malam Alasan dan Nijar kuma mutunan da kwaro. Injiyoyin da an kai mu dai ba daɗi ne ba gaskiya. Muna cikin goyon bayan demokuraɗiyya. Mun san su gyara kansu su shirya kansu da mu dai ba san ba mu san su maida mana ƙasa baya. Koke-koken wasu al'umman jamhuriyar Nijar mazauna Ghana kenan inda suke nuna rashin gamsuwar su bisa juyin mulki a ƙasar a jiya Laraba abinda ya fuskanci Allah wadai daga bangarori daban-daban na duniya ciki har da tarayyar Afirka da Majalisar Dukkin Duniya da kuma Amurka. To ko me ke haifar da da matsalar juye juye mulki a yankin Afirka ta yamma na tuntubi Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkar tsaron ciki da wajen Ghana inda yake cewa waɗanda suke farin Fula an ka ba su iko zaman na sarauta idan ba su aiki da adalci ba in mutane sun ka gan rashin adalci sun ka ji wuya kuma sun ka gani batun tattalin arzikin garin tafiyan shi ba kamar yadda an ka fadi ba ko yadda ake saurara ba kowane lokaci in wannan abubuwan sun ka bayyana zai kawo damuwa kamar a ce masu sanda sun tashi sun so su yi juyin mulki na saman abin da yake haifan wannan mushkilan kenan juyin mulki na ɗaya daga cikin abubuwan da ke mai da hannun agogo baya a kokarin da kungiyar ta ECOWAS mai fafutukar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ke yi wajen samar da ci gaba ta fannin tattalin arziki. Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi kan tattalin arziki ya buga misali da kasuwancin da ke tsakanin Ghana da Nijar inda yake cewa juyin mulki fa zai iya janyo matsala babba tsakanin harkokin kasuwancin da ke tsakanin kasashe biyun. Abin da ya danganci juyin mulki cikin ECOWAS ko cikin wasu Afirka misali kamar Nijar an juyin mulki zai samu tasiri cikin rayuwar mu Don na farko kayan da daga Nijar ke ba gana, idan an fidda Nijar cikin ECOWAS don su yi juyin mulki to bi ma'ana kamar ba za mu yi alaka na kasuwanci da su ba to yanzu abubuwan da muke sai ta wurin a abin da ya danganci kamar um, albasa wanda albasa kuma na cikin abubuwan da muke amfani shi kwarai wurin batun a ga wurin batun mu na mu. to za mu rasa wannan ba za mu samu musiba to idan haka ya faru kuma yanzu masu kasuwancin albasa cikin fadin gana, za su yi cikin wani hali kenan. Koshin akwai mafita Excellency Musa Sharifin Hulalai tarayya mai sharhi kan harkar diflomasiyya ya ce kamata ya da kungiyar ECOWAS karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta sauya tsalin tunkarar kasashen da ake juyin mulki inda lalle tana bukatar ta cimma manufarta na dakile matsalar a yankin. Yanzu abin da ka ko ECOWAS sun yi wani abu ko ba su yi wani abu shine domin kullum in ka aka yi ba abin da ake cewa yanzu akwai kasashe biyu da aka yi juyin mulki me aka yi suna suna ci gaba yadda a ce maka ma maka dan lokaci ka dauki ka ba ka sake ba farin hula to ya kamata ne a tsaya a yi doka kan da ya kamata wani mataki da da ɗauka kai da kai juyin mulki wannan ƙasar nan a ƙimma shine abin duba to kuma an yayi ba za a shi dai an da wannan nan interference din nan da aka sa. To sai dai abu na martanin da ya mayar a cikin wata sanarwa a jiya shugaban kungiyar ta ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya ce ba za su lamunci yunkurin juyin mulkin sojoji ba jamhuriyar Nijar da ke yammacin nahiyar Afirka na daga cikin kasashen da ke gaba wajen fuskantar matsaloli na juyin mulki wanda ya kusu hudu a kasar tare da ma yunkurin aiwatar da wasu da dama. To tun bayan da ta samu yancin kai daga Faransa. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. A gaida Hamza Adam, to kafin ku ji rahoton mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. karyata aka damshi muna buƙatar a ba mu hakin mu haka shi ne muke wa fata Madalla yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Duk da cewa wasu dattawa a ƙarƙashin ƙungiyar haɗa kan Arewa wato Northern Alliance Committee sun nuna goyon baya ga tsare-tsaren gwamnatin shugaba Bola Tinubu tun bayan da ya fara mulki a watan Mayu. Dattawan sun mika buƙatar shugaban na Najeriya ya mayar da hankali wajen fitar da tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur ta hanyoyin da suka dace tare da zaƙulo amintattun mutane su jagoranci aikin don ya kai ga mabuƙata. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. The Manjo Janar Patrick Adamu Akpa yana cewa cire tallafin man fetur ya jefa Najeriya cikin rudani da talauci wanda ya shafi kowa kuma kamata ya yi gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kawo wa talaka sauki. Dattawan karkashin Northern Alliance Committee Day sun yi wannan kira ne a daidai lokacin da akasarin 'yan Najeriya ke kokawa akan yadda yunwa ke yin sanadiyar mutuwar mutane musamman a yankunan karkara sakamakon tashin farashin kayayyakin abinci bayan cire tallafin man fetur da sabon gwamnati ta yi a ƙarshen watan Mayu. Ambasada Lawal Muhammad Munir shine shugaban kungiyar Northern Alliance kuma ya bayyana cewa koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sai waɗansu abubuwa da yake ba kowanne ne zai ji daɗin samun su ba. Babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace kuma wanda za su tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban kasar baki daya in aka rage kuɗin mai mutane da yawa na kasar za su yi amfani saboda yawanci ko mutum bai da mota zai shiga taxi ya je kasuwa kuɗi ya ƙaru kuma su 'yan kasuwa da suka ɗauko kayan su kuɗi ya karu a kansu zai su kara tsada to amfanin shi shine ya zama na da zara an fara samun waɗannan abubuwan komai zai sauki kuma idan wanda suke sayan kayan noma misali ya yi sauki in suka zo za su sayar da amfanin su mutane gaba ɗaya za su samu sauki. Daraktan tsare-tsare da wayar da kan al'umma a kungiyar Northern Alliance Alhaji Ibrahim Marmara ya ce. A hakika akwai mawuyacin hali da al'umma suka samu kansu a yanzu saboda zancen janye tallafi na mai da aka yi. To amma a gani na ta fuskar ci gaban ƙasa wannan tallafi da aka cire daman ba al'umma ne suke karuwa da shi ba. A hakikanin gaskiya wato al'umma dole mu yi hakuri da wannan matsi da muka samu kanmu. Daman idan har gyara za a yi to dole sai an samu takura. sannan wannan gyaran zai tabbata saboda haka mu mun tabbatar cewa shi wannan shugaba da yazo yana da niyya na ya kawo al'umma sauki saboda haka ni kira zan yi da 'yan arewa da najeriya gaba daya su yi hakuri da wannan matsi na dan karamin lokaci ne a bangaren wakilin arewa maso gabas na kungiyar injiniya sa'idu jidda cewa ya yi gaskiya shi gwamnati dama ai ba mutum daya bane. don haka dole mu tashi tsaye kin ga an cire tallafi yanzu kuma an soma samun alheri kamar wannan watan da ya wuce kuɗin da aka raba na tarayya kawai ya kai biliyon tara 907 asusun fa to kudaden nan dole mu dan kasa mu sa ido mu tabbata kudin nan in ya zo local government sun yi budget me damuwa mu tabbata an yi amfani da kudin nan shi bola tinubu ba zai je fufore ba ko bauchi je ya ga me aka yi da kudi dole mu da muke can local government mu sa ido mu tabbata kudaden nan fa an yi ma jama'a aiki in ba haka ba abubuwan ba za su ci gaba ba tun bayan cire tallafin man fetur a watan mayun masana tattalin arziki sun yi ta jaddada mahimmancin gwamnati ta samar da abubuwan jin kai ga masu karamin karfi halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf tsohon gwamnan jihar jigawa a najeriya alhaji sula lamidu ya fayyace wasu daga cikin dalilan da suka sanya hukumar efcc ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma har ma aka kwashe kusan shekaru tara ana yin shari'a tsakaninsa da hukumar A talatar nan ne kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta wanke tsohon gwamnan da 'ya'yansa guda biyu daga zargin ɓadda sawon kuɗi naira miliyan 700 a lokacin da yake gwamnan jihar Jigawa tsawon shekaru takwas. A hira da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, Alhaji Sulalami da ya yi martani game da shari'ar. Bayan shekaru kusan tara ana shari'a. kotu ta wanke ka musamman kai da waɗanda ake tuhuma tare menene martanin ka ga wannan sakamako na wannan shari'a to wani abu ne mai tsawon gaske a wajen bayani kuma ana rufe littafi na ana rufe littafi abu ne fa zan bayani kuma billahi zan bayani amma a yanzu abu ne fa a matsayin siyasa ko a matsayin kotu kotu yana bukatar wani shimfiɗa mai karfin gaske mai yawan gaske don a samu lokaci ko babu wani lokacin a ko saboda haka illa da shi ne abin da ya faru ya faru a rayuwata haka Allah ya kaddara mu na kan kaddara Allah kuma Allah ya dauke ta an zo an kai ne kotu tun da ke sai Najeriya ba ta wa uba da ƴaƴansa ko ta ajiye su a cin su barayi ba aidan duniya ba ba ta ba sai a kai na sannan wani abin da aka yi in ma don siyasa ne in ma me wani abin ya shafi ainihin mutunci na a rayuwata da 'ya'yana a rayuwata a makaranta ne a yawo ne a nan a jigawa ne kaza yan ƙananan suna cewa ɓarawa a ɓera kaza kaza kaza so a matsayin abin da aka yi na cin mutunci da kuma ainihin barna wannan allah ne kawai zai maganin sa amma da maganin shi ne alhamdulillah in ma in ma an gama shari'ar nan da wani sun ce ba shari'a ba ce a kan gaskiya ba wani abu ne ya faru a siyasance a jam'iyyar mu ta pdp wani abu ya wanzu zan kuma nan gaba ba kuma Allah da tunda ka ce akwai din mai sauraro zai so ya ji watakil koda dai kanu ne ko kuma wani bangare na waɗannan batutuwa tunda duk da suna da tsayi no no no ka ji ko wato wani bayanin idan shimfiɗa ba gane ta ba ba za a fahimci mai kisa faɗa ba wajibi ne kuna a fahimci faɗa da ke saboda ka shimfiɗa kuma tana da tsawon gaskiya shimfiɗa ta tsawon gaskiya saboda ka amma da shi ne an ce gashi kaza kuma Allah ya wanke ne abin da ya faru shine yani cin mutunci da wulakanci da zage-zage da murna da aisha zaka zaka zama abin da ke wanda ke to ba kuma nan wannan na da wannan kaddara na kallai kawai amma dai magana shine zan yi bayani a na kuma zai karanta alhamdulillah an gama abin da shikenan na da amma dai magana shine ni na san me yasa aka yi wannan abu aka ce na sace kuɗi na miliyan bakwai a shekara ta ana shari'a to alhamdulillah ta ƙare ba kenan ba yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. So a takaice wani gungun soji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar ajiyar jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara. yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi musayar wato mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki sanarwar tashi ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci an sami rahotannin hare-haren ta'addanci sama da 1,800 a yankin afirka ta yamma a cikin watanni shida na farkon shekara waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 4,600 tare da ta'azzara buƙatar ayyukan jin haka kuma wani babban jami'i a yankin ya ce wannan kaso kalilan ne na mummunan tasirin rashin tsaro hare-haren babamai da rasha ke kaiwa na wato suna yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na ukraine da kuma kayan hatsi da kif ɗin ke jigilar su zuwa kasashe masu fama da talauci a jiya laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ba sabon ba a kan ukraine a cewar hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco tun lokacin da aka fara yaƙi a watan fabrairu shekara ta 2022 an lalata akalla wuraren al'adun yankunan 274 To sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Jonah Collins. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.